da ya dawo da mu a ci gaba da karatu a ciki wannan majalisi namu na adabi da larabci wanda muka dan samu break na waɗansu watanni saboda abubuwa da yawa da suka bijiro muna fata kada allah sake sa a samu irin wannan dogon break din eh, yau dai muna biyar ga wata ko ga watan zulhijja hijira tana dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan jun ko 20 eh, july 2021 ko eh, a wannan masallaci namu masallacin santa na jama'atul izatul bida wa amatu sunna karkashin shugabancin ashek balalau a wannan anguwa ta mu ta idi gabas cikin garin gombe muna fata allah mana jagora akan abubuwan da za mu karantar kamar yadda muka saba faɗa yau da gobe hikimar karanta larabci wato ba komai ba ne shine domin a fahimci alkur'ani da hadisi kamar yadda manya-manyan malamai magabata suka a jama'a cewa na daga cikin ka'idoji ko da ne wanda za ka ji malami an ce wannan malami mujtahidi ne a cikin ka'idoji wato na ijtihadi guda wajen takwas zuwa eh, makamancin haka akwai ilimin larabci luga shine sai ka goge tukuna ai alƙur'anin balarabi ne sunnar manzon Allah sallallahu kanta ya ce sai ka yi zama kundin a ainihin larabci kafin ka fahimci abinda suke kunshe da su kamar yadda abdullahi gwandu A yake faɗa cikin littafinsa alhisnu rasin fi ilmi sarf yake cewa wa mubrizul asrar lil jami'i ilmu lisanil arabin rafi'i wato abun da ke bayyanar da asiri asirai da suke cikin alkur'ani da hadisi wato su ne mai lil jami'i ga dukkan nau'o'i na ilmuka wato shine ilmu lisanil arabi shine ilimin harshen larabci rafi mai daraja yake ce wawa sabilul familin ma'ani wato shine dalili na fahimtar ma'anoni na me fi sunnati rasul wal qur'ani a cikin sunar wato manzon Allah sallama da kuma ashi da kuma alqur'ani sai ka fahimci larabci sannan dukkan fannoni da suke wato hidima ga alqur'ani da hadisi su samu tamakkuni irin su usulul fiqhi irin su ilimin hadisi irin su furu'a da dai sauransu duka wa'annan sukan ɗoru ne a kan fahimtar larabci saboda alƙur'ani balarabe ne sunar mandon allah ma balarabiya ce to shine dalilin da ya sa muke so mu shajji a matasa da su karanta larabci domin a fahimce su sosai karatunmu na yau dai zai fara zai za mu ci gaba ne akan littafin ashirul jahili mujalladi na farko a wannan a littafin zuhair ibn abi sulma a kaliya ta goma sha ɗaya a baiti kuma na ashirin inda dama inda yake shi zuhairu anan yana kamanta taguwarsa ne cewa shin wannan taguwa ta sakam wato ta yi kama da jimina ne ko kuma ta yi kama da jakin jeji ne mai duhun fuska can inda yake cewa a zalika azalika zalika azalika amshatimul wa alaihi min aqiqatihi ifa'u yace azalika shin wancan shin taguwar ta wannan kam eh, jimiya ce zan kamanta ta da ita ko kuma jakin jeji ne wato mai dattin fuska to a dubbaitocin baitocin da za mu karanta a gaba duk bayani ne akan sai karkatar da tashbihin ya zama ya kamanta taguwarsa da ainihin jakin jeji ko kuma garke na jakunan daji shi ne ke cewa a baiti na 21 kenan ko? ya ce fashajja bihal ama'i zafa ya tawi yadda dalwi aslama har risha'u ya kamanta taguwar tasan da cikin jeji namiji a cikin jakunan jeji mata yake cewa fashajja bihal ama'iza wato shi jakin jejin wato sai ya haura biha da matan jakunan daji al'ama'iza wurare masu tsandauri wato al'ama'iz wurare wuri wanda yake akwai duwatsu kanana kanana haka shine al'ama wato ya haura da su kan wuri mai duwatsu duwatsu fahaya wato tawi wato tana sulmuya ko kuma suna sulmuya su jakuda mata ɗin kenan wato wajen sauri kenan huwiyar dalwi irin sulmuya na guga wace aslam har sha'u wace gugar da igiyarta wato ta tsinke ta sauta ta tsunduma ainihin cikin ainihin rijiya kamar kana jin ruwa sai igiyar sai ta tsinke kaga ai gugar za ta koma cikin rijiyar da sauri to haka ainihin jakunan jejin suke sauri tare da ainihin shi wani namijin jakin jejin da ya kamanta taguwarsa da shi to abun lura a nan lugogi da suke ciki wannan baiti fashajja idan muka ce shajjun a ka'ida ta, ta furu'a rotse ko kamar ka rotse kan wani har fata ta tashi ko mm. to kaga ana a luga kuma samfariyar luga ya zo bi ma'anar rakiba farakiba al'ama'iza da jam'u ma'azin ne wato tsaye e eh? eh, kaga in kace ma'azin ma'azun awaki ko a ismun to to annan kuma ana nufin wato wuri mai tauri wuri mai duwatsu wuri da mai duwatsu duwatsu duwatsu haka ba yan kananan duwatsu wanda zaka dinga tafiya suna kara ƙara faya ta hawi hawa ko hawa tana zuwa sun zuciya ko a nan kuma hawa sulmuya wan najmi iza hawa huwiyar dalwi wato sulmuya irin ta guga wacce a risha'u igiyoyi aslama suka sallama ta zuwa cikin rijiyar falaisa laha uhuka laha ki ilfin wala kana ja'iha min hu na ja'u Ya ce ai lahauhu riskarsa ga matan jakunan dajin nan falesa bai kasance ka lahaƙi ilfin kamar riskar aboki ga abokinsa ba mun fahimci wannan wa yadda ya riski jakunan daji wato mata kenan ba kamar yadda aboki ke riskan aboki ba sai ka ce wala ka na ha na ja'un naja'un sauri kuma na su, su da, jakunan daji nan wala bai kasance ba ka na ja'i ba wani sauri da yake kama da saurin da suke yi kenan a cikin tafiyar da suke yi mun fahimci wannan naja'un mujiddun laysa fiha tiratun wancan naja'un kaga wancan ma wannan sauri ce ko ko sauri ko gudu na gaske to amma idan aka ce na ja a shari'a fa tsira ko na ja tsira nan kuma na ja sauri ko gudu na gaske ko ina ji ita ce sabuwa yanan lahiƙa kam kowa ya sani riska ne wa in ma la liwasin ka zamatu bi alwahin ma fasiluhu zima'u ce wa in ma la idan suka karkata wato su jakunan jejin kenan guda biyu kenan liwasin garereyi kazamat hu wato sai jakunan dajin wato sai su bijiro masa shi namijin matan kenan sai su bijirowa namijin bi alwahin da gabbai eh, da wannan bi alwahin da diri ko kuma da sura mafasiluha gaɓoɓinta zima'u tsamammu za mu zo tafsirin wannan wurin ma'ana abinda aka nufi da wa'asun a larabci wa'asun bisa'i kai ko wa'asu wuri berere mai laushi kamar fulawa wanda idan ka taka kwafoto zai nitse ban san ni ba fulata ni ba hausa ta eh tilika to wai kaji sunansa tilika da hausa to rere mai laushi lukus kamar fulawa shine ce wa in mala idan suka karkato su jakuna mata guda biyu kenan asin ga ga tilka kazamat ku sai su bijiro masa daga kazama bi ma'ana araba wato sai su bijiro masa bi alwahin Asal, alwahu asalinsa bi alwahin irani na satuwa ko bi al, ko hmm. alwahu asalinsa gado ne irin wanda ake na katako mai karfi to akan sifanta taguwa karfa da wannan irin gadaje na da zamanin da can da nisa suka yi gado da katako kamar irin fararen kataki ko jajen kataki da muke da shirin mulmulallu a shirya kataki masu karfi a gado na gaske to shi suke cewa alwahun to suna tashbihin taguwa ko doki a karfa da wannan to amma na yana itibari ne ga kasusuwa na yadda jakin yake da diri na kasusuwa na sawaye da dai sauran diri na jikinsa yace ce mafasilu ha gaɓoɓin wannan kasusuwan zima'u tsantsamamu tsantsamamu wato ma'ana ba lagwai-lagwai haka suke ba suna na a ciki a dire da ƙarfinsu zima'u me zima'u ko zam'atun ishi ko to tsantsamewa na ake nufi tsantsamamu ya kirro na bezo ha an haji baihi falaisa wace himin hu gida'u ya ce ya kirro na bezo ha dama idan su jakunan dajin matan suna gaba shi kuma namijin yana baya to tunda an ce dama a wurare ne masu tsakuwa ko suke tafiya a kai to idan kwafato su na wurgo tsakuwa zuwa fiskarsa tunda yana bayan su to shi ke nufin cewa na zuha abinda suke wurgowa na tsokuwa ya kirro na zubewa an haji bai da barin fuskarsa su shi namijin jakin jejin kenan sai ka ce gida'un wato wannan eh, eh, ya za a ce masa rufi falaisa bai kasance liwacihi ga fiskarsa minhu ga wannan tsakuwar ba wato suna kufato suna jeho tsakuwa suna dukan fiskarsa suna faduwa ƙasa shi ke nufi yugaridu bai na kurme mufbiyatin sawafin lam yukaddiru haddila'u yugaridu yana sauti ngaridun wato kamar sautin da hasbiya ko kurciya ko dukkan dabba take yi kamar yadda ta saba irin kukan da take yi irin yadda ta saba gardun wato shine sauti to kowane dabba da irin nata yadda take kuka kuka ba wai na wahala ba kuka dai kamar na nishadi to shi jakin jeji shi ma yana kuka irin na nishadi baina kurmin tsakanin eh, dausayi mufbiyatin ko dausayoyi mufbiyatin inda suka sadu da juna dausayi kan dausayi wato ƙorama wacce take haɗe da wata ƙorama shine kurmin mufbiyatin din wato ƙoramu waɗanda suke joni da junansu sawafin masu tacaccen ruwa wanda addila'u guguna lam yukaddirha bai gaure wannan ruwan nasu ba me baƙo nan ngardun da mun ce wato sautin na nishaɗi da dabba take kurmin wannan ita ce baƙuwa wato bi ma'ana asalin karama takan zo yankewa ko dodewa ko raba tsakani ko to nan kuma ta zo ismun tana nufin ainihin eh, wato eh, wannan ya muka fassara su ƙorama ko ƙoramai mufbiyatin daga mufbin ne sadarwa abu sawafin daga da wannan ne eh, tasfiyatun mun gane yufabbiluhu idza hada alaihi tamamus ni minhu wa zaka'u yake cewa wa tamamu sinni cikan shekaru minhu na shi wannan dakin jejin wa zaka'u da basirarsa yufabbiluhu shi ya fifita shi akan matan izaj ta hada alaihi idan suka takura masa mun fahimci wannan in suka takura masa a wajen tafiya ko wajen gudu misali kamar suna gudu su nemi fitar da wato wannan isa eh, eh, eh, wannan ƙoƙarinsa to wato cikar shekarunsa da basirarsa ita take fifita shi a kansu lokacin da suka takura masa <laughs> كأن كأن سهيله duau كل فجر على آسا يمؤد دعاء يتي كأن سهيله kace ɗaukaka sa wato kukan da yake yi fi kulle fajirin a dukkan lokacin alfijir ala ahsa A akan rijiyoyin wani wuri mai suna yam'ud du'a'u kace ira ake yi kamar ira ne ake yi yadda kukansa yake kenan nan dai sahil sahil shine ainin kuka da dabba take yi aba ka annahu rajulun salibun ala aliya laysa lahu rida'u ko aba sai ya kasance wato ya dawo ka annahu rajulun salibun ka ce wato mutum ne salibun wanda aka tsire shi a tsaye cirkenan akan tudu ala Aliya, a bisa tudu wanda rida ulesa lahu wato riga bata kasance masa ba yadda jakin jeje ke akan tudu kamar mutum ya katsire akan tudu mun fahimci wannan ka anna bari kahuba raqanu salin jala an madlihi hurbun wa ma'u yace ka anna bari kahu kace ce hasken sa kuma ka san jakin jeji tas yake da baƙaƙen layuka a jikinsa to hasken jikinsa barakanu salin kamar haske ne na tufa wanda hurudu sabulu wa ma'u da ruwa jala wato suka tsabtace an matni da barin gadon bayansa falaisa bi ghafilin an bi in ra'iyatahu iza ghafalar ri'a'u falaisa bi ghafilin an ha bai kasance ya rafkana da barin su matayin jakunan dajin nan ba mubi'in ra'iyatahu mai wofintar da abun da yake kiwo iza gafala ri'au a lokacin da masu kiwo suka gafala wato lokacin da masu kiwo suka gafala to shi bai gafala da matan dakunan dajin da yake tare da su ba to akwai tambaya Mm. barakanu sahalin ba e salu nan wacce sahilahu salun in ce ta kuka e sal nan kuma ainihin ta tufa ce e saubun yamanun abyadun farar tufa dukkan farar tufa ana ce mata sahalun bisin akwai tambaya